أعوذ بالله بسم الله الرحمن godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kuma ba mu dama kamar yadda aka saba kada a ta azumi kamar yadda muka saba ranar Lahadi za mu ci gaba da darasi insha Allah cikin wani littafi na Dawul Musalli a cikin azumi Allah ya kaddara an samu yin kaset na abin nan na DVD kuma an samu an hito da shi BCD an samu an hito da shi kan 150 kamar yadda aka saba da sai cikin wani littafi mal nasiru shine zai ce wani bayani cikin wani littafi Allah ya taimake mu samu raci amin assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن ليتفكروا في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi sha biyar ga watan shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan takwas 2014 za mu ci gaba da karatu na matsalolin sallah a cikin wannan littafi na shehu abdullahi ibn ta gamma da hulla gobin rahmatul warduwa ne mai suna ba'ul musalli kusan wata biyu muka kwashe kamin azumi sati biyu kuma ga azumi yanzu kuma ga shi an yi sati biyu a yau muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da aka yi a cikin azumi da wajen azumi da kuma waɗanda za a ci gaba Allah ka karɓe su ka sa don neman yadda ka ne ake yi da fatan kuma dukkan abubuwan da muka yi na ayyukan alkhairi mu tabbatar da mun ci gaba da yin su bayan azumi haka kuma abubuwan da muka bari mu tabbatar da mun ci gaba da barin su ko da bayan azumi ne Allah ka sa haka ne kusan tun warkon karatu na wannan littafi na da'ul musalli an yi takaitaccen tarihi na shehu abdullahi kama daga haihuwarsa da kuma irin gudunmuwa ce ga addinin musulunci da kuma tarihin wafati ne muka yi muƙaddima ta wannan littafin sannan kasancewar littafin nan ya kasu gida biyu ma'ana babi guda biyu akwai babi na rankon sallah da kuma babi na rafkanwa ga sallah muka fara na farko yana da matsaloli guda biyar ta farko ita ce bayani akan rankon sallah na biyu bayani akan jeranta kubtaccen salloli guda biyu azuhur da la'asar ko magariba da isha'i na uku shine bayani akan kubtaccen salloli wa junansu shine tartibul fawaiti fi anfusiha na shine jeran takuntaccen salloli tare da waɗanda lokacinsu yake a kai kusan ƙarshen wannan babi shine karatunmu na ƙarshe idan kun tuna an yi magana cewa idan mutum na sallashi shi ɗai misali yana azuhur ya tuna ana bi ne sallar subahi to in dai bai kulla raka'a guda ba ta farko ta azuhur zai kace ta in yi sallar subahin sannan ya zo ya yi wannan azuhur din mai salla shi dai haka zai yi liman ma haka zai yi haka idan liman ya kace in shi adda wannan matsala to mamu ko su za su kace amma aka ce banda mai sallah shi banda mai bin liman shi adda wannan matsala to in shi ne zai ci gaba da bin liman misali kai ne ka bi liman zuhur alhali ba yi sallar subahin ba kana cikin bin liman sai ka tuno to anan za ka ci gaba da bin liman haka ɗin bayan an ƙari sallah ta azuhur sai ka mai da subahin mustahabbi ne ka mai da wannan azuhur ɗin bayan kayo subahin a magariba aka yi bayani guda uku cewa idan ita ce ko dai idan aka yi raka'a ta dai a tunwaye ta kuma wannan shine kauli mu'tamadi da zaran ka kulla magariba raka'a guda sannan ka tuno ana binka sallar la'asar ga misali to za ka tunwaye magariba din wani kauli ya ce idan ka yi raka'a guda din to ka sallame ta haka wani kaulin ma ya ce ko ka raka'a biyu to ka sallame ta ga raka'a biyu ma wayannan kaululukan ba su da ƙarhi na farko din shi adda ƙarhi shi an mu'tamadi domin wannan na uku na ƙarshe idan ka yi raka'a biyu a cikin magariba sai kuma ka kace ta to zai jawo kai sallar nafila kamin magariba ga mazhaba ta malikiya makaruhi ne matsala ta ƙarshe aka ce idan ka biyunta magariba to idan kana sallah kai ɗai bale liman to ka kace ka ida tun wannan magariba ɗin amma idan wacce ba magariba ba ce kamar azuhur ga misali in kai raka'a uku to ka ida tun haye wannan azuhur ɗin shine in shafa'a al-maghriba fadhun kammala kaza thalatha ghayriha in hasala to yanzu kuma har yau dai a cikin bayani akan rankun sallah za mu yi matsala ta biyar ta ƙarshe a wannan bangare amma kusan wannan bangare alkhamisatu kaifiyatu bara'atin zimmati inda jahali matsala ta biyar karatu na bakwai sannan shekara ta arba'in sifat yadda mutum shahi na shidda sifai yadda mutum bai san raka'a nawa ake binsa ba sallah nawa ake binsa bai san ko sallah nawa ake binsa ba kuma akwai hanyar da za a bi ya zan kuma ya hita ma'ana ya gyara sallan nan tare da bai san kuma sallah nawa ake binsa ba wannan aiki ko a ce wani aiki sai malaman fikihu baka san yawan sallar ba kuma ya zan ka hita ba a bi ka sallar ba amma kusan wannan duk matsala guda hudu da muka yi watakila zada a dunkule suri guda wannan matsala guda duk su nauyi amma babban abin lura nauyinta shine lissahi an san hausance ana cewa lissahi bai mi bai ci inda an tsaya an ƙara mai da kulawa da kyau da kyau bi iznillahi ta'ala za su hita lahiya lauba wata matsala duk lissahin da za a yi to yadda abin shi ke za a farawa daga sallah ta yini duk matsalar mance sallah ta yini guda duk sallolin da za ka mance ba zai wuce cikin yini ba zai dauki wurin shekara goma sha uku a ciki sannan saura kuma yini biyu ko yini uku zuwa dai haka to shi ne ke cewa man aina man siyati haka da jahila mutulukan alhamsa wila an hasala wa in yakun ya alamuha bi ainiha lakinahu ya jahalu aina ha. فهو يصلي نوي اليوم الذي يعلمه الله له للائذ يعلمه الله لها للائذ dama nusa biyu ce akwai lahu akwai laha to sai mu kula da na farko waton idan mutum yammance sallah ta dare guda daga cikinsu to zai salloli na dare shine magariba da isha'i idan mutum ya manta sallah guda daga cikin sallolin rana bai san kowace bace zai jawo ya yi sallolin rana guda uku subahin azuhur la'asar dama subahin ne aka yi sabani cewa ita subahin ina za a sata magariba da isha'i tabbas na dare ne ba sabani azuhur da la'asar tabbas na rana ne ba sabani amma subahin ina za a sata wasu malamai sun tsaya tsakiya idan muka debe sulamul hudati ila ma'arifati arkani salati na ashehu ibn ishaq as-sokati rahmatullahi alaihi wasu malamai kuma sun ce subahin Salla ce ta dare domin ya kasance ana bayyana karatu ga subahin kamar yadda ake bayyanawa ga magariba da isha'i to sanadiyar bayyanawa din nan an sata cikin sallan mai dare wasu kuma suka ce a'a lalle subahin sallar rana ce sanadiyya ko mai azumi ai idan alfijir ya keto ba zai ci abinci ba don haka tun da ba zai ci abinci ba to lalle su bahin ya nuna sallah ce ta mai ta rana yadda ba zai ci abinci da azuhur ba ko da la'asar ba kuma wannan ƙauli ya hi ƙarhi kenan sallar dare magariba da isha'i sallar rana subahin azuhur la'asar to idan mutum ya rasa wannan sallah ta dare ce amma ya rasa wace ce to zai na dare gaba ɗaya kaga kowace ce ta shige idan kuma tabbas sallar rana ce ake bin sa guda amma ya rasa wace ce daga cikin uku ɗin nan to zai sallolin rana gaba ɗai kaga kowace ce ta yi mai ta shige ciki to haka ma ana bi ne sallah amma ya rasa sallan nan ta dare ce bale na dare gaba ɗai sallan nan ta rana ce bale na rana gaba ɗai to yanzu ya zan mudulakan don haka zai yi sallah biyat ya yi na daren sannan ya yi na me gudun kai na dare ya zan sallolin mene kai na rana ya zan na ne. to tun da mudulakan ne shi kenan zai yi sallah biyat to shi ne ya ce man duk wanda ya kasance mai sallah Kad jahila wannan alful idlaki ne saboda waka sai aka ce jahila bai san wato nan laraba suna amfani da kalima ta jahilta amma ba ana nuhin wai kai tsaye duk aka faɗi kalima ta jahilta cewa mutum jahili ne ba a'a ma'ana kan jahila bai san bai da masaniyat aina mansiyatiha ainihin sallar da yammanci ba duk wanda bai san ainihin wace sallah ce yammanci ba shin azuhur ce ko kuma la'asar ce to haka mudulakan kuma ya yi haka sake mudulakan sun yi bayani da dama wasu suka ce abinda aka nihi da gangan ya batta ko ba da gangan ba mudulakan a tafiya ya batta ko ga zaman gida mutulakan da rana ya batta ko kuma da daddare mutulakan ma'ana dai bai san kowace sallah ba ce to hassala hassala zai tabbatar da ma'ana zai yi alhamsa sallah biyar wila'a alhalinsu suna jere wata bayan wata duk mutumin da yammanci sallah kuma mudulakan to zai yi sallah biyat a nan abinda ya jawo mai sallah biyat saboda bai san wace sallah ba ce amma a ɓangaren yini in ya san yinin in bai sani ba duk ɗai matsala dai bai san kowace sallah ba ce to malamai suka ce wurin rankoma ya tabbatar da kowace sallah zai ya ɗauki ita ce misali in yi azuhur la'asar magriba isha'i subahin kai ya ce ya yi azuhur da niyya ita ce don ya ba ita bace ya zama wace ce ya zan la'asar ce idan ya yi la'asar ya ɗauki ita ce don haka idan zai magariba ba zai ɗauke ta da muhimmanci ba don yana wa ita ce don haka cikin sallolin nan da azuhur zuwa su bahin kowace zai yi cikinsu ya ɗauki ita ce yammanci to a nan ya san yinin ko bai sani ba amma dai abin da ya jawo biyar saboda bai san ainihin sallah ɗin ba sai a ƙara lura sai aka sin haka din. shi ne mutum ya san sallat misali ya san azuhur ta ake bi ne ko kuma ya san la'asar ce ake bi ne kaga anan ya san me sallar da ake bin sa amma matsala bai san shin rajmu'a ne an ka bi shi wannan azuhur ko kuma ra'asibin ne an ka bi shi wannan azuhur kaga ya zan akasin na farko can an san yinin amma ba a san sallar ba kai ko ma ba a san yinin ba in dai ba a san sallah ba shi ya jawo aibiyat amma nan ka san ainihin sallat misali ka san azuhur ce amma matsala baka san ta wane yini ba cikin kwanukan sati guda bakwai to shine cewa in ya yakuni alamu bi ainiha idan ya san sallar da ainihinta ma'ana tabbas ya san sallah lakin nahu sai dai shi abinda a matsala ya jihalu bai san aina yaumiha ainihin yinin sallan ba kamar yadda aka yi bayani fahuwa shi yusalli zai yi sallah nawiya alhali shina mai niyya alyawmi yini alladhi ya'lamuhu Allah wanda Allah ya san yinin lila'idhi yana mai dogara lahu ga Allah ga sanin yini anan idan az-zuhur ce an san ga yini azuhur ba za ta maimaitu sau biyu ba idan la'asar ce an san gayi ne la'asar ba za ta maimaitu sau biyu ba to muddin ya san sallat ita ɗaya zai yi ko da bai san yi ba ba komi amma a wata nusa ya alamu hullahu. Allah ya san shi lila'izi yana mai laɓewa laha ga sallan ma'ana ya yi ta kawai Allah zai je wa mai ita yininta to a abin da za mu lura kenan idan ka san yini ba zai amfane ka ba idan baka san sallah ba kamar matsala ta farko matsala ta biyu idan baka san yini ba ba zai cuta maka ba idan ka san sallah to wannan shi abinda muka muka fahimta a wannan shedarun guda uku to sai cewa in salatan win nasiya fa huwa yusalli sittaha tawaliya wa in idan nasiya yammance salatan wata sallah ma'atilwin tare da mabiyatta jere da juna sallah mai makwabtaka da wagga da yammanci sai mance biyu jere da juna amma wahayyau matsala ga yini guda ne amma bai san wace sallah ba ce yammanci biyu ɗin nan domin in ya san su kila a zuwa da la'asar ce su ɗai zai yi to tun da bai san su ba to fa huwa ha ta tawaliya zai yi sallah shidda ɗinsu kuma zai yi su tawaliya alhali jere bayan juna waton zai yi azuhur la'asar magriba isha'i subahin azuhur zuhur zuwa azuhur akwai hikimar yin haka din. wato nan sallah biyu ce banci amma gayi ne guda to in mun ka lura yanzu cikin sallolin nan guda shidda babu wata sallah da bai hada da makwabciyarta ba domin ya yi zuhur da la'asar ya yi wusu ne kuma ya yi ba mai ba ba su ba ne to kuma ya yi la'asar da magari ba ya yi wusu ne kuma ya yi sannan ya yi magari ba da isha'i sannan kuma ya yi isha'i da subahin sannan ya yi subahin da azuhur a nan jerantawa ta taho yadda an ka kaya to wannan shi ai hikimar da zai sa ya salla wurin guda shidda ba wata salla da ba a jeranta tare da uwarta ba sannan dama ma'atilwin ya ce tare da mabiyyarta to a nan saboda matsala ta kowace salla ta ake bi tare da mabiyarta a jeranta ta saboda haka yasa an kai haka din. misali in azuhur ce da la'asar ta rana atanin rana atanin bai azu da la'asar ba yayi kuma hayyau rana atanin la'asar ce da magariba ta rana atanin cikin muka da muka yayi su ko bai yi ba sannan yayi hayyau rana atanin din nan ashe magariba ce da isha'i ya yi su ko bai ba sannan ya yiwu ranar atanin da talata ashe isha'i ce ta atanin da su bahin ta me ta talata kaga ya yi su kuma ya yi har yau da ranar talata din nan ashe su bahin din talata ce da azuhur ta talata kaga duk yadda an ka kaya dai wannan sallah ya rige ya jeranta su to da yake idan mun ka lura karatunmu na tartibul hadiratain da kuma tartibul fawaiti fi anfusiha akwai wata ƙa'ida da aka yi cewa idan lokaci ya ƙuƙunta game da salloli biyu da suka yi tarayyar lokaci to ba dole sai ka jiranta su ba misali rana ta yi kusan haɗuwa amma sauran raka a hudu rana ta haɗe ba kai azuhur ba ba kai la'asar ba a nan lokacin ba zai ishe su su biyu ba to sai ka yi la'asar a cikin lokacinta ita ko a zuhur sai ka ranka ta in lokaci ya kukunta to bale in ya hita domin ya ce muna wa sharɗu yan tafi lidiƙil waƙatin fashabra yi bi haɗa yufti wani wuri kuma ya ce khuruju waqti hal faragu ha lidhaka la yu'adu shay'un minha to da yake ka'ida ta mazhabi na imamu malik muddin lokaci ya hita to ba dole bane sai an yi wannan tartibi din to don shi ɗaya ne baiti na mai bi ma wannan ya taho ya ce wakila wa'in sun ce bal ba shidda zai yi ba hamsan ma'ana yusalli hamsan zai dai sallah biyat الظهر zuhur la'asar magariba isha'i زي zai biyar kawai domin ba wani yini da sallah ta ta wuce nawa sannan kuma ai salatan ma'atilwin an ka ce cikin yini guda ne ai to da yake ce da aka yi shida na farko domin maslaha ta jerantawa to sai ce izi tarattubu domin jeran tawan nan da yasa an ka ce sai mutum ya yi biyar fa huwa yusalli ha hata waliya laisa bi sharɗi ba sharaɗi ba ne amma dai wajibi ne ba sharaɗi ba ne amma wajibi ne sai ka samu kanka ka yi sallolin shi wajibi ba ruwansa in akwai lokaci in ba lokaci sai an yi amma shi sharaɗi da zaran ba lokaci shi nan sharaɗi ya faɗi to shi ne cewa alaihil mabhabu kuma bisa ga wannan matsala mazhaba ta imamu daril hijira al'imamu malik radiyallahu ta'ala anhu bisa ga wannan fahimta mazhaba ta take a kai bayan wannan idan za ka ranka sallah biyat cikin sallolin nan biyat shin duk wadda ka ga dama za ka ɗauko ka soma da ita ko ko a'a akwai wacce shari'a ta faɗa cewa ita za ka soma da ita to shi ne wanga baiti na ƙarshe zai bayani cewa taqdimu zuhurin gabatar da azuhur yayin da zaka ka ranka sallah biyat ko hiye da haka to yustahabbu ita an kaso ana ka fara yin azuhur idhiya awwaluha idhiya awwaluha domin ita an sallah wadda jibrilu alaihi salamu ya fara tare da annabi muhammad sallallahu sallama wani sawaken isra'i da mi'iraji a yau an yi isra'i da mi'iraji annabi sallallahu sallama ya karɓi sallah wani ke jibrilu alaihi salamu ya fara tahowa a lokacin azuhur na farko la'asar ma taho na farko magariba tahowa guda ya yi isha'i taho so biyu subahi ma ya taho so biyu sai ce ma bai na hazaini waktun kuma wannan hadisi shi a farkon hadisi a cikin muwaɗa ta al'imamu malik bayani akan lokacin sallah saboda mahimmancinsa kowace sallah ya zo lokaci biyu da na farko da na ƙarshe amma ban da magariba domin ita lokaci guda gare ta don haka jibrilu alayhi salam ita a farkon sallar da ya fara yana gaba ma'aiki na bin jibrilu su ko sahabbai Allah ka yadda da su baki ne suna bin sallar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce idan za a yi awwaluha ita a farko kenan idan za ka yi sallah biyat za ka soma da azuhur la'asar magariba isha'i subahin amma wa ba'adun wani daga cikin malamai shine ibnu arafa rabiya ma'ana radiya ya yadda da asubha cewa su bahin ina jin wasu asubhu ya samu su da ru'a ko to asubha yake domin maf'uli ne muqaddam ma'ana ba'adun radiya huwa asubha ya yadda da su a anan dalilinsa shine bisa ga ƙaunin can da muka gabata cewa idan su bayan cikin sallar rana take to za a fara da ita amma idan su bayan cikin sallar dare take to ba za a fara da ita ba to ka ke na ya ɗauki ƙaunin cewa dai subahin cikin sallar rana take shi ibn arafa rahmatullahi alaihi to amma dai abin da yake karhe shine a fara da azhur domin jibrilu alaihi salamu bai fara subahin da ma'aiki ba azhur ya fara da ma'aiki har dai zuwa subahin ita ta karshe wannan kusan shi a karshen karantunmu na wannan satin a ƙara kulawa man aina siyati haka jahilan bulaganil hamsa wila an hasala wannan baiti ko wannan matsala kusa ita a jigon karatunmu gaba ɗaya a ƙare shi a wannan matsala ta biyat cewa mutum ya mance da wata sallah amma bai santa ba zai jawo ya biyat matsala ta biyu ya san sallar bai san ne ba zai yi ta ita ɗai matsala ta uku aka yi bayani idan sallah tare da mabiyyarta amma ga ne guda to zai yi shidda wani ƙauli ya ce zai yi biyat matsala ta ƙarshe aka ce azuhur zai soma wasu suka ce su bayan amma cewa da azuhur zai soma ya yi ƙarhi to sai inda za mu tashi wa haka salatu مع ثالثة رابعة أو خيا مع خامسة مثنيا بثاني المنثي من ثالث ورابع جني wannan inda za mu tashi kenan allah kai mu wani sati amma za a dan haskaka kaɗan kamar ya zama tashiya waton a matsala ta farko mutum da banci sallah guda jawai biyat to wannan matsala da za mu tashi wa haka zan salatu ma'a thalithatin rabi'atin auhiya ma'a khamisatin kusan iri guda ne dan bambancin da aka kai kawai shi wannan za ka ga ya zo tare da tsallake-tsallake domin yadda sallar ta kama ka tare da tsallake-tsallake to haka idan za ka ranka haka za ka ranka haka yi azuhur zuwa azuhur kuma duk cikin ne guda misali kai ne kamance sallah ta farko amma kayi mai bi mata sannan kuma sai kammance mance mai bin mawagga da ka yi a lura da kyau ka yi sallah ta farko ka mance sallah ta farko amma ka yi ta biyu sannan ba ka yi ta uku ba Ka ga wadda ka yi ta zan tsakiya to in ka taho ranko za ka yi sallah ta farko kamar mu ce azzuhur to mabiyin yadda ai ka rige ka ta don haka ba za ka yi ta ba za ka yi wace ba kenan la'asar sai ka yi magari ba, to sai ka ce ɗaya to haka haka za ka kama kewayo haka kewayo sallah biyat haka kuma ko ka yi kamance sallah ta dai, amma ka yi biyu na tsakiya amma baka yi ta hudu ba kuma baka san kowace bace to za ka yi azuhur ka ƙetare biyu na tsakiya wa'annan ne la'asar da ba sai ka yi isha'i to da haka haka da tsallake-tsallake za ka yi haka sake kewa da azuhur ko kuma kamance sallah ta dai amma ka yi uku tsakiya amma kuma kamance ta biyat to in kai azuhur za ka tsallake la'asar magariba isha'i sai ka yi su subahin to da haka haka za ka kama kewayowa har ka yi azuhur zuwa azuhur biznillahi ta'ala idan allah ya mu sati kusan nan ne za mu tashi da fatan allah subhanahu wa ta'ala ka kare mana jagoranci Sannu ala nabi karim